Ah, kafin mu shiga karatu wasu tambayoyi ko da yake kullum ina cewa ni na fi son ansa tambaya da take da alaƙa da karatu ah, amma dai ga tambaya menene hukuncin mace da ta sha maganin sai da jinin al'ada don ta samu azumin watan ramadan wayannan magunan kuna da sha ah, na hormones malamai sun riga sun yi fatuwa a kai cewa idan likita ne baki magani kuma babu cutarwa ga lafiyarki eh, shan magani saboda eh, sai da al'ada babu wani abu a cikin shari'ar musulunci da ya hana eh, wannan tambayoyi ana samu musamman mata da za su je za su fi fararen hajji wanda da babu wannan hanyoyi kuma kwanakin aikin hajji kwanaki ne da ƙayyadajju a cikin shari'a idan mace ta je eh, saboda al'adar ta bata samu eh, ibadar hajji ba sai ta ga wannan eh, falin ya ya kubce mata ko mutum ya je umra lokaci kadan to na farko dai malamai sun nuna cewa shan maganin idan dai babu cutarwa ga lafiya ba laifi ba ne to wancan azumi shan azumi saboda al'ada shi ma ba laifi ba ne saboda al'ada ce ta hana yi azumi kuma shari'a ta ajiye abin da ke cewa bada mace fitar ga kwanakin da bata samu ba bayan ramadana ta sake ta rama tun da bajal ne ladan ramuwan nan daidai da ladan azumin watan ramadana kamar mara lafiya ne ko wani mutumin da ya sha azumi akan uzuri da Allah ya masa idan ya rama ladan azumin daidai yake da ladan azumin wancan ramadana saboda haka eh, period a cikin azumi da shan azumi ba laifi ba idan kuma an sha maganin don a tsaye da period shi ma babu abin da ya ce laifi ne a shari'a wannan zaɓi ya rage eh, eh, naci ni yawanci shawarar da nake bayarwa shi ne abin da yake ƙayyadajen lokaci kamar hajji ko kuma an je umra ka je lokaci ana tsoron jakobce da eh, kan ga a kan shan magani amma abin da yake akwai badal eh, mace sai ta bari ta yi fibiyar ɗinta bayan azumi ta rama azuminta da daddare idan kiyamun dare ne ba za ta iya ba za ta iya karatun qur'ani za ta iya sauraron karatun qur'ani za ta iya ziki? za ta iya salatin annabi za ta iya nau'o'i na ibada na raya wannan jaran wanda za ta iya wanda babu ijma'i akan kan idan tana cikin eh, eh, wani al'ada ta can. To wasu tambayoyin eh, da suka zo akwai amsa su a gaba a cikin karatu. Akwai wanda yake son a bayani akan shirka da matsayin tuban mushriki a shari'ance a gaba a cikin kwanakin nan insha Allah akwai inda za mu zo inda aka magana mai shirka mai kafirci mai kaba'ir sagair menene ismu menene ne. menene ma'asiya menene kaulin Allah da ilmi da sauransu saboda haka idan aka yi haƙuri kaɗan za a zo inda aka cikakken bayani insha Allah subhanahu ta'ala to sai wanda yake cewa hawa kan iya bace da shi ba Allah to wannan ai kokari za a yi ai abin da Allah yake so abu sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu abin da Allah yake ki kuma sa take zuciya shi aiki da Allah yake so shine aikin da ake shi domin sa kuma ake shi akan sunna to sai tambaya ta karshe me matsayin kafirin da yake taimako shin Allah zai ba shi nada eh, eh, eh, ko ya kyauta akwai wayo da suka nuna cewa mutumin da Allah bai nufa da sashi a cikin aljanna ba idan ya aikin alkhairi za a ba shi sakamakon sa nan duniya kuma zai samu eh, ni'imomi da yawa amma ni'imomi da yawa wanda Allah ya saka masa akan alkhairin da yayi har akwai ma eh, na san a cikin eh, littafin kamar ko da na karanta da aka ce idan ma har mutuwarsa ta zo ba a gama saka masa annabi gama saka masa akan abin da eh, ya yi a duniya ba ya zama akwai wani ƙarin abu da zai shiga daga ba sai a samu mutuwa ta zo masa da sauki eh, ya zama shi ne sakamakon eh, wannan ladan da ba a bashi ba saboda haka na farko dai mutum ko musulmi ko kafiri Allah da saka mata inda ba lahira ba a duniya idan kuma mutum ba musulmi ba ne ya shiga musulunci to dukkanin aikin alkhairin da ya kafin shiga musulunci da dan zai biyo shi musulunci ah, wannan tabbatacci ne cikin ah, hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne faɗin manzon Allah ah, aslamta ala ma aslafta min khairi ka musulunci akan abin da ka kaddabar na alkhairi Shan ka da zunubi da kai kana kan fuce wani asoki amma aikin lada haka za ka shigo da duk aikin da kai kafin kai musulunci na alkhairi sai a ɗauko gaba ɗaya da sadaka da kyautatawa da zumunci sai a ɗauko ladan kamar jama musulmi haka za ka wuce a cikin mizanin ka kawai sai ka ci dorawa akan abin da kake shi. To ci gaba da karatu eh, eh, malam yake cewa oh, malam yake cewa wal qur'anu mamduhun bi dhikri sukhtihi wa ghadabihi ala a'da'i ah, jiya mun yi karatu mun fara karatu muna nuna bambanci tsakanin mashi'ar ubangiji da rida ko mahabba an kawo misalan ayoyi kamar faɗar ubangiji wa kuma hum bi yubayyitu na ma la yarda min alqawl cewa Allah yana tare da su lokacin suka kwana suna yin maganganu waɗanda bai yadda da su ba suna zance wanda bai da su ba gashi shi ya bari su kai zancen amma kuma bai da wannan zancen ba su uh, wallahu la yuhibbul fasad Allah baya san fasadi duk da cewa fasadin ya faru ba zai faru ba sai da asa da bai ga dama ba da ba zai auku ba amma Allah ya ce baya so saka yi magana cewa akwai ayyuka da yawa da siffofi da ayan da Allah ya halitta ko ya bari su samu wa'anda yana son su akwai waɗanda baya su saka mashi'a eh, ta kunta lullube komai muna ƙarƙashin hukuncin ubangijin rubiyarsa amma mashi'an nan akwai abin da Allah yake halitta ko yake kaddarawa wanda ba san sa yake yi ba amma yana yi saboda ba eh, wacce take eh, gare shi yace ƙur'ani kuma yana cike da ambacin fushin Allah subhanahu wata'ala akan makiyansa wanda suke suka ki hanyar Allah suka ki abin da Allah yake so bayan Allah wa dalika sifatun qa'imatun bihi wace ko wannan sifa ce kushin nan sifa ce wacce take sayi tare da ubangiji subhanahu wata'ala yutarattabu alaiha al'adabu wal la'na Wace sakamakonta ake samun azaba da la'anta wato idan Allah yana fushi da da mutum to shine fushin nan yake jawa Allah ya masa azaba ya la'ance shi la'an sakha huwa nafsul azabi wa la'ana ba wai cewa fushin shine ainihin azabar ko la'anta ba wato wani abu ne daban shi fushin Allah shine yake jawo azaba da la'anta ba wai a ce Allah ya fushi da kisa Allah ya la'ance ka a'a ya yi fushi sakamakon fushin ya la'ance ka bal kuma atharu sahi wal ghadabi wa mujabu wa mujabu ai da azaba da la'anta tasirantuwa suke yi daga fushi eh, na ubangiji subhanahu wata'ala da kuma wato eh, fushin ne yake wajabta waɗannan abubuwan su afko wali hadha yufarriqu bainahuma shi yasa ubangiji yake rarrabewa a tsakanin su dan a gane kamar kama qala ta'ala kamar yadda ce wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعجله عذابا عظيما cewa wanda ya kashe mumini da gangan sakamakonsa wace jahannama zai dawoma cikinta to sai ce wa ghadiban Allahu alaihi Allah yana fushi da shi wala anahu yana la'antarsa wa ajalhu azaban azima yana yana kuma da masa azaba mai wanda yana cewa shi fushi daban la'anta daban ita la'antar da azaba sakamakon fushin da Allah ya yi da abokin to kaga ba za a ce duk abin da Allah ya kaddara ya yarda da shi tunda gashi shi ya kaddara wannan ya kashe eh, eh, ya kashe mumini da gangan sannan kuma yake ya yi fushi da shi wato eh, fushin nan shi ne kuma yake jawo azaba wa kana min du'a'in nabi sallallahu alaihi wasallam kuma cikin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatik wa a'udhu bi ma'afi bi eh, mu'afatika min uqubatik wa a'udhu bika minka Allah ina neman tsari da yajjarka daga fushinka ina neman tsari da afuwarka daga uqubarka kuma ina neman tsari daga gare ka zuwa gare ka eh, ambal duk ذكر استعادته بصفة الرضا من saha. Ku كجوبة yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci neman sirrinsa da yake yi a wajen siffar rida siffar yardar Allah daga siffar fushi cewa siffa ce ta Allah yana yarda da abu yana fushi da abu saka aka nemi Allah an ka nemi tsari daga fushin Allah amma a wajen yardarsa wa bi fi'lil mu'afati min fi'il hukubati wato kuma da aikata afuwa aiki na Allah ne yau wa afuwa idan ya zunubi aka nemi sari a wajen cikan afuwa daga um, wato hukuba um, aikin hukuba Allah zai hukuba ta da Allah na nemi ka da afuwarka daga ka, wato kai afuwa maimakon kai min ka aikata min afuwa ka aikata min kuma ina so ina roƙon ka ka yarda da ni mai eh, eh, eh, da ka fushi da ni ya ce wasani da asari ya ce fadawar da sifa wasani da asari har murattabi alaiha na farko maganar sifa ne sifa ce cewa Allah cikin siffar Allah cewa yana yadda da abubuwa cikin siffar Allah cewa yana yin fushi da abubuwa to na biyun kuwa tasirin wannan sufar saboda idan ya yarda da abu sai me sai ya afuwa idan ya fishi da abu sai ya ba. saboda haka eh, eh, ya ce sun marabata zalika kullahu bi zatihi subhanahu sannan manzon Allah ya daure wannan gabaki ɗaya da zatin sa zatin ubangiji subhanahu wa ta'ala wa anna zalika kullahu raji'un ilayhi wahdahu cewa dukkanin waɗannan abubuwan suna komawa ga Allah shi kadai la ilaha illallah ba izuwa wani sala fama a over min waqi'un bi cika wa cika abinda nake neman sari daga gare shi ya Allah yana afkuwa ne da mashi'arka da nufinka wa ma a'udhu bihi min ridaka wa cika huwa eh, eh, bi cika wa cika. kuma da nake neman a tsare ni da shi eh, ya taimaka mu wajen tsarewa zuwa neman ina neman yaddarka da afurka su tsare ni daga fushinka da hukubarka shi ma yana faruwa ne da eh, mashiyarka da nufinka in shi ta an tarba an abdika wato afi wato afi idan kana so in ka ga dama in ka ga dama za ka yadda da bawanka za ka yi masa afuwa wa in shi ta an tarba dahi wato akibahu idan kuma kana so za ka yi masa za ka fushi da shi za ka yi masa hukuma fa i'adati mimma akrahu wa ahdiru wa wa wa wa neman tsarin da nake yi neman tsari nake daga abin da ni ba na so kuma nake tsoronsa wa man uku an hillabi ko wa bi mashi a cika aidan kuma ka hanna wannan abin ya afku gare ni ya same ni shi ba mashi a kai fal mahabubu wal makruhu kulluhu bi qada'ika wa ashe abinda da ake so da abinda ake ki ga baki ɗaya yana yana ne da qada'in ka ya Allah da da kuma mashi'arka fa iyadi bika minka to ni kuma neman sirri da nayi ina neman sirri da kai daga kai ina neman sirri da da zatin ka Allah ina neman a wajen zatin ka Allah daga daga daga zatin ka Allah iyadi bi haudika wa kowace wa kujarcika wa rahmatika wa isanika ai ina zo ne ina neman na jingina ina neman kariya da wato karfinka da kudurarka da rahamanka da kyautayenka ma ya kone bi haudika wa kowace wa kujarka wa addika wa hikmatika daga abin da zai iya afkuwa shi ma da ikonka da karfinka da kudurarka da adalci da kuma wato idan Allah ya ɗauki bawa ya sa shi a wuta hikimarsa ce da kudurarsa ce da adalcinsa idan kuma ya fitar da shi sa shi a cikin aljanna shi ma hikimarsa ce da kudurarsa da hisanarsa saboda haka da aka yi ce a hudu bika minka na zo wajenka ina roko wannan ihsanin naka da hikima ka ta fitar daga wuta ta sa cikin aljanna ta fita daga cikin fushinka ta sani a cikin yardarka ta fitar daga cikin hukuma ta sani a cikin afuwarka wato shine ake cewa ba a gudu daga wajen Allah sai zuwa Allah la manja wa la manja ilaika eh, minka illa ilaika in ma ka gudu daga azabar Allah ina kake tafiya rahamar Allah kake tafiya in ka gudu daga fushin Allah wajen wajen yadda sarki tafiya an gani hmm. ba duk in dai za ku kubuta ba mai kubutar da kai daga fushin Allah sai Allah kansa ba mai fitar da kai daga azabar Allah sai Allah kansa duk inda aka je aka zagaya aka dawo ba a barin Allah subhanahu wataala saboda haka masu Allah yake cewa ina neman tsari na taho wajen yardarka ta tsare ni daga fushinka na taho wajen afuwarka ta tsare ni daga ka. na taho wajen ka ya Allah ka tsare ni daga kanka ba wanda ya isa tsare daga kanka daga wajen ka ba wanda ya isa ya hana ka kai min abin da kake so kai min ko ka ga dama kai min saboda haka na zo na kawo kaina ina roƙon ka kai min abin da nake so shine ka sa a cikin ka kai min afuwa ka yadda da an gane wannan shine ma'anar wannan addu'a ta manzon Allah eh, eh, sallallahu alaihi wasallam ya ce fala asta'idu eh, bi gairika min gairika ni fa ba fa zuwa ne ina neman sari daga waninka daga waninka ba ba zuwa ne wajen malam ibrahim ina neman sari daga wajen malam yushau ba abin da ba abin da ba abin da na je yi ba kenan wala asta'idu bika min shay'in sadirin an gairi cika. kuma ba fa zuwa ne na ce ina neman sani daga wajenka da wani abu da wai ni na yadda cewa ya fito daga ba da mashi'ar ka bane na san duk abin da ya faru mashi'ar ka ce bal huwa minka na san komai daga wajenka yake Wanda wala asta'idu bi ghayrika min shay'in huwa sajirun an mashi'atika wa qada'ika kuma ni fa ban je wajen waninka ba na ce ya kare ni daga wani abin da kai min an gane ban je ba ban je wajen wani na ce kai daga abin da wani ba ban je wajen wani na ce ya kare ni daga eh, ban je wajen ban je wajen ka wajen Allah na ce wai wannan abun wani ne yayin ba ban kuma je wajen wani na ce kai daga abin da Allah ya ba bal an alladhi tuqiduni bi mashi'atika mimma huwa ka'in bi mashi'atika a'a Allah kai ne mai kare ni da mashi'arka daga abin da yake kasancewa don shi aka kai ne kamar yadda mafi magana idan rashin lafiya mashiyar Allah ce magani mashiyar Allah ce warkewa mashiyar Allah ce akwam yunwa yunwa mashiyar Allah ce kuma baka abin da maka abinci da baka ikon ci mashi asa ce kuma koshi mashi asa ce saboda haka dukkanin abu da abin da yake gaya da abin da yake sababi wanda Allah ya da ba a cikin duniya nan gabaki daya karkashin rububiyar ubangiji subhanahu wataala kuma wanda ya san wannan zai ba zai dinga lokacin sa yana ganin wani mutum shine zai masa maganin wani abu ba shakka idan Allah ya ajiye wasila ya zama cakan mutum ake samu kuma ka tabbatar wannan wasila ce da Allah ya wacce take ci halal sai sai ka amma ka san cewa um, ko da mutum Allah ya sanya shi wasila Allah ne Allah ne abin da ya same ka wato da duniya ga baki ɗaya ta taru kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ce fa'alam annal alam la wajtabat kull ala an yanfa'uka bi shay'in dan yanfa'uka idza bima qaddara Allah da duniya gaba ɗaya za su taru su amfani ka da wani abu ba za su amfani ka da komai ba sai abin da Allah ya rubuta maka haka da za su taru su cuce ka da wani abu ba za su cuce ka da komai ba sai abin da Allah ya rubuta zai cuce zai cuce yana cikin imani da kadara. imani da kadara cewa Allah subhanahu wataala shine yayi wannan kuma abin da ya same ka ba yadda za a ce ya kauce maka abin da ya kauce maka da za a yi ya saraka, da su ake addu'a ana neman Allah ya kare mu daga mummunar kaddara a gan hmm. shi yasa kai kake addu'a Allah ubangiji a ka kare mu daga mummunar kaddara abin da ka kaddara mun ya zama alkhairi gare kada ka kaddara abin da yake sharri a gare mu. sura shi yasa maza da ce fa a'udhu bika minka yana neman tsari a wajenka daga wajenka fala ya'lamu ما في هذه الكلمات من التوحيد والمعارف والعبودية إلا الراسخون في العلم بالله ومعرفته ومعرفة عبوديته wato babu banda suke masu zurfi a cikin ilimi da sanin Allah da sanin ibadar Allah ba, ba wanda babu wanda ya san abin da yake cikin waɗannan kalmomi na tauhidi da ilimi da ubudiya ga Ubangiji Subhanahu wa asharna ila shay'in mai mai ma'ana yace mun yi ishara zuwa wani abu dan dan kankani a cikin ma'anarta lawis tuqsiya sharhuha la qama minhu sifrun dakhab da a ce za a wato e, iyakance bayani a ce bayani akan wannan to sai a tara e, littattafai da yawa masu kauri walakin kad fitiha da kalbabu to amma dai kofa an buɗe maka fa'in jahar jahu ra'ai ma la ainur idan ka shiga wannan kofar ka shiga wannan kofar ta sanin cewa komai ka kashi mashi'ar Allah yake kuma a cikin mashi'arsa akwai abin da ya yarda da shi akwai abin da ke fushi da shi a cikin mashi'arsa akwai afuwa akwai hukuma akwai abin da yake so akwai abin da baya so kuma ka nemi Allah ya tsare ka daga abin da yake baya so kuma kai ma baka san sa ya tsare ka ya musanya maka da abin da yake so to in ka fahimci wannan ka dinga nazari a cikin wannan ka dinga duba ikon Allah da rububiyar Allah su cikin wannan wato kana ganin ikon Allah da kujerarsa da da buwayarsa da cewa komai na ƙarƙashin sa da ikonsa shi yake yi amma kuma kana ganin ba. kana ganin bambanci tsakanin abin da yake so da abin da baya so kana ganin bambanci tsakanin abin da zai kai ga rahamarsa abin da zai kai ga azabarsa bambanci tsakanin abin da ya umarce ka da shi da abin da ya hana ka da shi wato ganin Allah da ganin siffar Allah da shiga karkashin rubiyar Allah ba ta hana ka ganin umarninsa da hannunsa ba da kuma abin da yake biyo baya na na so da ki da rahama da hukuma to idan ka tsaya ka dinga ka shiga wannan kofar kana gani to za ka ga abin da idanu ba su ba sa gani kunnuwa kuma ba su ji ba kuma bai ma bai ma wato bai ma auku ba akan zuciya da adam babu wani mutum ma da ya nisa kai kai za ka je kai da al maqsud wal maqsud abin da ake nufi anan nanki kisamal kauni. fi a ayyanihi wa sifati wa afalihi cewa rarrabewar duniya ga baki daya da a ayyan din ta a ayyan su ne um, objects mutum dabba sun tsuntsu ciyawa abubuwan da ke mu'ayyana dukkanin abun da yake halittacce a duniya. To, wasu da kuma siffofin wa'annan abubuwan mutum ne amma mutum yana da siffofi ko ba haka ba mm. akwai mutum akwai mutum wanda yake marowaci akwai mutum wanda yake mai kyauta akwai mutum wanda yake mai amini saboda haka wa tsari da kuma ayyuka aikin da mutum yake aikatawa aikin ibada aikin sako aikin zunubi ko da to waɗannan su akwai mahbubin da rabu ko lahu wa masbubin mahbubin lahu mahbubin akwai wanda Allah yake so ya yarda da shi da wanda yake fushi da shi yake kamar misali ka bayar annabi Musa da Fir'auna hmm. kowanne halittar Allah Ko kowanne yana da siffofinsa kowanne yana da irin aikin ne amma Allah subhanahu wata'ala yana son aikin annabi Musa yana son annabi Musa ko yana son siffofin annabi Musa yana son ayyukan da annabi Musa ya aikata ko ba ba, kuma yana kin fir'auna yana kin siffofin fir'auna na mutakabbiranci da zalunci da da'awar ilahiya yana kin ayyukansa kashe mutane ba tare da haƙi ba eh, eh, wato eh, dictatorship hana su yancin su bautar da banu Isra'ila dai an gani? Hmm. sarka ga shi shi ya halicce su shi ya halicci siffofin shi ya halicci ayyukan amma yana son wannan yana son wa'annan baya son baya son waɗannan kuma saboda yana son annabi Musa da siffarsa da aikinsa zai ɗauki annabi Musa ya sa a cikin aljannarsa cikin makusantarsa kuma saboda baya son fir'auna baya son sun su baya son aikinsa sai ya ɗauki fir'auna ya sa shi a cikin wata kuma duk wannan da hikimarsa da adalcinsa babu wanda zai ce ba wanda zai karanta irin abin da fir'auna ya yi ya ce fir'auna bai cancanci a sashi a wuta ba da a sa shi a wuta an zalunce shi an fahimta to kowa abin da ɗan adam ya kamata ya dinga dubawa ke cewa mizani ya yarda cewa Allah subhanahu wata'ala shi ne kaɗai zai fitar da shi daga abin da yake nasa da fushi zuwa abin da yake yarda ya nemi taimakon Allah Allah ya taimake shi zuwa ya bi shi Allah ya taimake shi ya ba shi ikon san abin da Allah yake so da yin abin da Allah yake ya ba shi ikon aikata abin da Allah yake so ya aikata da barin abin da Allah ya ce ya bari Shi ne hakikar ma'anar iyaka na abu wa iyaka nasta'inu ina neman taimakonka Allah ka taimaka min na zama ina bauta maka an gane wannan hmm. to so so wannan saboda ka idan ka idan ba haka ba um, in ba shi yasa in ka in ka tsaya kai kan rububiyya kadai ta ubangiji subhanahu wataala Allah zai iya taimaka maka akan da'a zai taimaka maka akan ma'asiya amma cewar Allah ya taimaka maka akan ma'asiya bai hana Allah ya ɗauki ka yi maka ba akan ma'asiyar da ta saboda haka ba ka da mafita ba ka da mafita ban da ka koma wajensa shi dai Allah ka ce Allah ya kubtar da kai daga wani shi ne a ozu bi kalinka a ozu bi ribaka min sahabik wa ozu bi mu'afatika eh, min hukubatik ina neman na taho wajen afuwarka ina neman sari daga hukubarka na taho wajen yardarka ina neman matsari daga ka. na taho wajenka Allah ina neman matsari daga kanka saboda babu inda zan babu wanda zai tsare ni daga kai Allah sai kai Allah ke to wannan tunanin shi kansa ya isa wato in ka tsaya kai zafi ka dinga ganin ka san lalle Allah Allah wanda shi ba wanda zai yi to saboda haka wannan rarrabewar ta ayan da sifat da af'al aka zuwa abin da yake so abin soyuwa gare shi abin da yake baya so amrun ma'alumun bi jami'i anwa'il ajillati min al-aqli wal naqli wal fitrati wal i'tibar al'amari ne sananne daga duk nau'o'in dalilai na hankali hankali ya ya kamace ya ga mace wannan annakalu qur'ani da hadisan mazan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan fitra human nature abin da dan adam ya san shi kamar yadda ya faɗa ai fatar nas da mutane haka ta su kai kai Allah Allah bai Allah ba ya san ka wannan gaskiya wannan abin da kake Allah baya san sa mutane kowanne ko ko yana faɗa ko ba haka ba hmm. to ashe dan adam ma ya sani ko ba kai karatu ashe ka san cewa cikin cewa Allah ne ka san cewa ba dan Allah ya yana cikin Allah ya bari ba da abin ba zai faru ba amma kai ka faɗa baka ce Allah baya son ka Allah yana son ka saka wannan an sani haka a atibar idan mutum ya tsaya ya yi daburi, ya yi ne tunani ya kalli rayuwa ya kalli halaye ya kalli siffofi ya to lalle zai san cewa um, waina abu wani rabo famar sauwa bai na ka kullahu faqad khalafa fitratan lahi ta'ala fitratan lahi da ci fakar alaiha ibada wanda ce duk daidai ne cewa in dai Allah ya ya ya nufi abu to babu zancen yana so ko baya so to ya saba wa human nature ya saba wa fitra wacce Allah ya halicci ɗan adam bayinsa a kai wa khalafal ma'qula wal maqul ya sabawa abin da yake hankali ya hankalta kuma an naƙato shi daga Qur'ani da Sunna wa kharaja amma ja'at bi rusul ya fice daga abin da manzanni suka zo shi in dai mutum ya ce dan Allah ya kaddara abu shi kenan duk abin da ya kaddara yana so to wannan yayi wannan mukabara wanda eh, kuma wannan bayani na sa an yi bayani an ba da misalai kowa ya fahimci cewa wannan kuskure wani ayi shay'in na wa'a subhanahu al-uqubatil baligata fi dunya wal akhirah wa ashhadu ibadahu minha ma ashhadahum laula shiddatu ghadabihi wa sakhatihi ala al-fa'ilina limashtajjat karahatuhu wa bughduhu lahu To eh, sai ka tambaye kanka saboda mai ubangiji zuwa ga Allah ya fitar da nau'i iri-iri na ukuba mai yawa a cikin duniya da lahira kuma sannan ya kafa mu shaida muka gani baka gani bayi suka gani a idan ka an gani ba don saboda tsananin kinsa da fushinsa ga abubuwan da suka aikata ba Um, fushinsa da waɗanda suka aikata abin da kinsa da fushinsa ya sananta gare su. Mai yasa Allah ya wa Fir'auna abin da ya masa? Mai yasa ya masa? Ibadan eh, Fir'auna ya aikata abin da Allah baya so ba. Mai yasa aka yi wa Samudawa da Adawa abin da aka yi fa amma samudu fa وأما عاد wa amma adam قاتية فأما عاد sassarin ajiya fa amma adun وقالوا من أشد bi قوة haqqi wa haka suka ce adam suka yi girman kai suka ce wa yafi mu karfi awa lam yarau annan ba hadari khalaqahu wa shin ba sa duba su gani cewa Allah da ya halicce su Allah ya halice su shi shi ne ya fi su eh, ya fi su karfi wa kanu bi ayati aisha fa arsalna alaihim alaihim rihan sarsaran fi ayyamin nahisatin haka Allah ce Allah ya kuma su wannan ba iska ce ko ya kamar yadda yake faɗa wata aya ce eh, eh, saba da yalin wata mani ta ayya wani bakwai da dare takwas haka aka sa umzo na isa linuziqahum azab al-khizy fil hayati dunya dan mu dandana musu azabar wulakanci a rayuwar to um, suma haka samudawa saboda haka da aduwa da samudawa da mutanen annabi ne mai yasa Allah ya musu wannan azaba kuma sannan a koyaushe nawa ake gani mutum yana nan da girman kai da jin isa rana ɗaya Allah ya fitar mara da shi don dukiya ce Allah ya kwace da mulki da Allah ya kwace da daukaka haka musibar iri iri su dinga faka masa to wai me yasa Allah ya wannan idan ba da saboda kin da yake wa wanda ya aikata abu da ke to yake cewa fa'aujabat tilkar domin wal bugdu a qu'a anwa'il makari ai wannan kiyayyar da Allah yake yi da su da fushi da yake da su sai ta dinga wajabta musu nau'i iri-iri na abubuwan ki suka dinga afka musu kamar anna mahabbatuhu lima yuhibbuhu min al-af'ali wa yardahu awjabatu hu anwa'in mahabbi liman ku kamar yadda san da Allah yake wa abin yake wanda yake so yake abin da yake so na ayyuka da yadda da yayi sai take wajabta shi kuma wato akuwar abubuwa da yawa abubuwan ababen so ga wanda ya aikata wannan idan mutum ya zama ya aikata aikin alhairi a rayuwarsa ma zai ga abu da yake so abu da yake so wa shuhudu ma fil alam min ikrami awliyaihi wa itmami ni'amihi alaihim wa nasrihim wa izarihim wa izazihim wa ihanati a'da'ihi wa uqubatihim wa iqa'il makarihim min ajalla jalili a hubbihi wa hubbihi wa karahiyati yace duniya abinda duniya ta shaida na cewa shi Allah Audu ya ullahi waɗanda suke son Allah abinda duniya ta shaida na karramawa da yake musu da cika musu ni'ima da taimakonsu da ɗaukaka su a duniya duk mutumin da ya ce yana son abin da Allah yake so ya sa ka hanyar Allah Allah ya ɗaukaka shi ɗaukaka shi mutane su girman girmansa duniya ta ga ya cika masa sa ya kuma taimake shi akan makesa ko da sun ba shi wahala wajen amma da ƙarshe shi Allah yake ba nasara da kuma wanda kuma baya son Allah sai kaga Allah ya buga masa wulakanci ya buga masa ukuba ya abubuwa da yawa da ba ababen ki suna ta afkuwa a kansu ya ce wannan yana cikin manyan-manyan dalilai da suke nuna cewa Allah yana son abu ko yana wani abu. Bal nafsu mawala jiki liman wala huwa mu'ada eh, liman adahu hiya ainu mahabbatihi wa qadri ai haƙiƙar ma cewa yana walittakar wanda yake wanda yake taimakawa kuma yana kiyayya da wanda yake ne ainihin sansa da kushinsa. fa ina wada ta asluha al-hub ai eh, ita wilaya asalin ta soyayya kana son mutum kana tare shi a inda yake ko kana kin mutum kuma baka tare shi in aka ce ba na tare da kai ina yakar ka ina so na cuce ka to me ka wannan kiyayya ko ba ka Koda mutum ya ya fito ya nuna cewa yana cewa yadda baki ya ce shi masoyinka ne amma idan abin da ya aikata saɓanin abin da yake amfani ka yana su cika to wanda maki kuma ko an ce maka wani makiyinka ne amma ka ga cewa dukkanin abin da yake amfaninka ka da taimakonka ya tsaya tare da kai to wannan soyayya ce sai aka eh, ce balle kuma idan babu munafunci mutumin da ya fito yin da baya tare da kai baya son ka baya son ka da alkhairi baya son ci gaban ka wannan maki ne mutumin da yana kuma shi so yake ya kare ka ya kula da kai ya kare maka da rayuwarka da dukiyarka da mutuncinka wannan musulmi an gani hmm. amma duk mutumin da zai zo keta maka ranka da dukiyarka da mutuncinka sannan ya je yana da a ya san karyanki to in ana so ana so ana tare kamar yadda ubangiji ke faɗa man ajani waliyan fa adantuhu bil harbi duk wanda ya yaki waliyina duk wanda ya yaki masoyina duk wanda ya yaki waliyaina to ni na yi musu shaida da yaki yaya za a yi suna so na ka ce ba ka son su kuma kuma ka ce kana tare da ni in kana so na ka so wanda na to sannan ana maganar mashi'a da so wannan hadisin yana cikin manyan-manyan hadisai da suke nuna cewa akwai abin da Allah yake so da babu da saboda cewa yayi bawa na baya kusanta ta sai da misalin abin da na wajabta masa ya ce kai sallah biyar a wuni ka dinga yawan sallah lafiya ya ce kai azumin ramadana bayan ramadana ka dinga yawan azumi da nafila ya ce kai zakka bayan zakka kana kuɗi ka dinga yawan sadaka ya ce kai hajji bayan hajji ka dinga yawan umra ya ce kai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan kai guda ɗaya ya ta ƙara salati ya ce ka nemi gafara bayan ka ce astaghfirullah kai ce wa istighfar ya ce sabbih bihamdi rabbika kai ce wa subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar saboda haka wa'annan ayyuka na alkhairi sada zumunci bin mahaifa kyautatawa makwabta zance mai kyau da gujewa abin da ya haramta da gujewa abin da yake makaruhi shi ne zai kai ka kusa da Allah kai can kana ta yi kana ta yi kana ta yi ce hatta ubu har sai da su shi in kana son Allah wannan ce hanyar da za ka bi ka je Allah ya so ko ɗan adam ne in kana son ya soka mai kake masa abin da yake so ko ba haka ba abin da yake so idan yanzu kana da mahaifi sai ka ga mahaifi shi abin da yake so shine ya ga ka kula da kannanka 'ya'yansa. to in kana hanyar shiga zuciyar wannan mahaifin sai ka je ka kula da wannan yara kai musu to shi kuma Allah ya ce ga abin da nake so ya faɗa mana in kana son ka kusance ka kusance ni ka dubi irin abubuwan da na ce ma kai kai ta yin su ka kawo irin su abubuwan kuma da na ce ma ka bari su kuma ka bar su ka bar masu kama da su to ya ce fa'ida a habbabci kufa to lokacin fa da na so shi kuntu sam a hundari ya sama uku wa basar hundari ya suru wa da hundari ya fi wa rijila ladhi ya fi sai na zama jinsa da shi jikinsa da yake ji da shi da ganinsa da yake gani da shi da dankarsa hannunsa da yake danka da shi da ƙafarsa da yake tafiya da shi fa bi yasma'u wa bi yabsuru wa bi yabshu wa bi yabshi da ni yake ji da ni yake gani da ni yake kama abu da ni yake tafiya fa in sa'alani la'atiyan lahu idan ya tambaye ni zan ba shi. bashi wala in ista'ada la'iban lahu idan ya nemi tsari na daga wani abu ya nemi na tsarshe wani abu zan tsare shi daga shi har Allah ya ce ni fa ba na wani kokonto akan wani abin da ne ni yayin sa na yi hesitating sai ɗaukar ran bawa na momi in na zo ɗaukar ransa ba ya son mutuwa amma dole ne ƙarshen soyayya kyau ya soyayya ta kai za a ɗauki ran shi kuma bai shirin mutuwa ba Allah ya taraddudi a kai yana ɗauka amma baya so saboda bawa na wannan bawan da nake so bai shirya ba a cikin duk abin da nake yake babu abin da nake tare da juriya da kusa da wannan ba hadisi ba an gane to kuma a sai yaya ko za a ce mutumin da yake wannan misali aikinsa yaya zai tafi daidai da aikin mutumin da shi kuma abin da Allah ya ce baya so yake sabo sai a ce ai duka ar Allah ne saboda haka ubangiji yana son yana so kuma ya faɗa mana ma hanyoyin da za mu bi mu samu soyayyarsa qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yubikum Allah wa yaghfir lakum haka ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Qur'ani ka ce musu idan dai kuna son Allah in kuna son Allah to ku bi ni idan kuka bi ni sai Allah ya so ya gafarta muku sun to a duba mafo wanda bai bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah na san sa wa ya halicce shi Allah wa ya aikin aikinsa Allah wa ya halicci siffarsa Allah to ashe wa mashi'a daban mahabba daban an gani? Hmm. ba shi da muhabba da wannan shine duk karatun nan da ake yi saboda kada mutum ya je yi wa kansa gada zari ya ga cewa wata hanyar fita ce daga azabar Allah ya ce ai Allah ne ya kaddara min da aikata Allah ya kaddara maka amma Allah baya so kuma wannan rashin san da yayi akwai ukuba da zai dora kai saboda wannan kaddarar da ta hau kanka ba kaddarar da za ka ce ka yadda da ita ba ce kaddara ce za ka yi fushi da ita saboda Allah yana fushi da ita ba ka yadda da ita wajen Allah bai da ita ba sai ka koma wajen Allah Allah wannan kaddara ka canza ita ka fitar da ni daga wannan hanyar ka kai ni hanyar da za ta kai ni ga rahamarka kai hanyar da za ta sa na samu salama idan na gama da kai wabir jumla to akan jumla dai fashi shuhudul qulubi bi muhabbatihi wa karahiyatihi ka shuhudil bi karamatihi wa ihanati wato shaidar da zukata suke yi da san da Allah yake yi da abin da yake yi kamar shaidar da mu muke yi ne na karama da da wulaganci wato dukkanin mutumin da kare a ciki akwai hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan Allah na son mutum sai ya gaya mala'ika jibril ya ce ina son wani mala'ika bi sai ya gaya mala'iku ya ce Allah na son wani sai mala'iku su sakko duniya duk a fada Allah yana son wani ku so shi sai kawai ka ga mutum kowa yana son sa ya shiga suka ya shiga can mutane idan mutum yayi abin da Allah yake so Allah ya so shi to sai ya sa ya ta so shi sai ka ji a cikin wannan farin jini ne da shi aga hmm. idan kuma mutum ya zama wato ya shiga fushin Allah Allah baya sansa saboda yana yi wa Allah abin da Allah baya so Allah baya son sa in Allah ya ce ba na son wani haka za a ce Allah ba sa sai ka ji mutum kawai yayi baki jini ya zama jemagi duk ya zama mujiya duk inda aka ambace shi ba a sa sai ka ci wani ba bakin jini shi ba ina zaɓe sa ba a sasa kowa ba kowa aka ambace shi ba a sasa an gani so haka a nan duniya kafin a je lahira akwai alamomi na abin da Allah yake so da abin da Allah baya so idan kuma ka tsaya ka duba mutumin nan da yake da bakin jini in ka tsaya ka duba ka bincika za ka tabbatar abubuwa da yake yi waɗanda Allah baya so waɗanda dalilin wannan ya yi masa wannan ya buga masa ya azabar hizi ya Allah azabar wulaƙanci a duniya Wani na azabul akhirati akhzaha azabar lahira kuwa ta fi wannan ma wulakanci wulakantarwa da kasance. faslin ya ce wa amma hadithun rida bil qada to wannan magana da ake ce kuwa ta cewa dole a yadda da abin da Allah ya kaddara fa yuqalu awwalan abin da za a ake muke fara tambaya shine bi ayyi kitabin da wani littafin wace ayar aka samu a Qur'ani an bi ayi sunnatin ko wace sunna an bi ayi ma'qulin ko da wani abu na hankali alimtum wujubar rida bi kulli ma yaqdiyahu wa yukaddiru wai a ina kuka samu cewa wajibi ne a yadda da dukkanin abin da Allah ya kaddara cewa a yadda da shi a murna da shi a ina kuka samu a wace ayar qur'ani wani hadisin ko wani hankali ne ga cewa yana nan cewa idan Allah ya kaddara ma yau ka sha giya sai kai murna ka karba saboda Allah ne ya kaddara maka idan Allah ya kaddara maka kariya idan Allah ya kaddara maka ba ba ma sabo ba cikin nan, in Allah ya kaddara maka ma ka je ka bace lokacin ka kana kalle kalle eh, eh, daren da ta kadar ya wuce wasu suna suna sallah shedan ya zo ya rinjaye ka wasu suna sallah suna karatun qur'ani kana nan kana ludo ka ce kai kai farce ina ina ina aka samu wannan yace yace bar wasu da daga idan ba aka samu cewa ba ma wajibi bane cewa ya halatta ba cewa ya halatta kai farin ciki da kaddara da ta kai ka zuwa abin da Allah baya so ba ma zancen wajibi ba halal ne ma tukunna fadlan an wujubi balle a ce balle a ce wajibi ne a ce dole ne kai ya ce ha za ki cabullahi ga littafin Allah ne alqur'ani wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi maquli da kuma jajjalilai na hankali laysa fi shay'in min hal amru bi dhalika wa la ibahati a cikin wa'annan abubuwan laisa fi babu wani abu a cikin wannan da ya bada umarni a wannan wala ibahatu ko kuma ya halarta babu babu abin da zai ce kaddara ta hau kanka wacce a kan abin da Allah baya so a ce an yadda ma kai farin ciki da wannan balle a ce wajibi ne kai farin ciki da kwanciyar da muka yi maganar usubi da a harikaci muka ce idan kai aka wa laifi mutum ya cuce ka mutum ya zalunce ka mutum ya munafince ka mutum ya haince ka in za ka iya kai masa uzuri mazan Allah sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa gaba daya bai taba intikami akan abin da shi aka yi masa sai akan abin da ake wa Allah subhanahu wataala kwajinan hadithin Anas ya ce ya zauna a gidan mazan Allah sallallahu alaihi wasallam yana yaro sama shekara goma na aiki ya ce ba a rana ɗaya mazan Allah bai taɓa shi bai taɓa aikata abu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa mai yasa ka aikata kun tuna wannan karatu mm. kuma baka taɓa bai taɓa barin abu yin yin abu ya ce mai yasa mai yasa mai yasa ba kai kaza ba kuma idan iyalan mazan Allah sallallahu alaihi wasallam sun sami sai masa fada ya yi wani abu ne masu faɗa sai ce ko rabu da shi abu da Allah ya kaddara da ya faru ashe idan mutum ya maka mu muna da irin wannan idan mutum ya taɓa mu sai mu fushi da shi mu yaki da shi amma in ya taba hakkin Allah babu ruwan amma mutum ya sage ka ko ya ci mutunci ka ko ya ci amanar ka in za ka iya in za ka iya wannan kaddarar ka ɗauka cewa Allah ya ƙaddara masa ya zalunce ka kan sai cuta kuma lada za ka samu an kai hagu ka yadda wani wannan daban amma idan abu ya shiga haƙƙin Allah to ya kamata a san cewa ah, ba za a bar wannan ba kuma za a so wannan Da aka yi tuba ci wannan fuskar ana ƙara fahimtar wannan babu ya ce bal min al maqdi ma yurda bihi a cikin abin da Allah yake kafaɗin yake dora bawa akwai abin da ake yarda da shi wa min ma yushatu wa yumqatu akwai wanda ake ake fushi da shi ake kinsa wa yurda bi kulli ƙaba'in wa la yurda bi kulli ba duka za ake yarda da ita ba Kamar la yurda bi qadi kama la yarda bi alqadi bi aqdiyatihi subhanahu kamar yadda shi wanda ya kaddara abin ubangiji subhanahu ta'ala bai yadda da komai bai yadda abin da ya kaddara ba yadda Allah ya Allah ne ya kaddara ayi amma bai aice wa huwa ma'ahum id yubayituna ma la yarda min alqawl Allah yana tare da su sanda suka kwana suna maganar da bai yadda da ita yana ma tare da su kai yana ma tare da su kaga ai zancen ma a ce da mashi asa da ya ga dama da ya hana ko bai bar su amma kuma bai yarda da wannan ba to gashi shi ya kaci um, um, kaddara musu kuma bai yarda da abin da ya kaddara ba to kai wane ne shi alkalin da ya shari'ar ya shi wanda ci mai shi alkajiru wanda shi ne ya kaddara wannan abin ya faru bai yadda da abin da ya kaddara ba to me yasa kai zaka ce kai shi bal min al-qada'i ma yushat kama anna min al-a'yan al-maqdiyati ma yughdab alayhi wa yunqat wa yul'an wa yuzam a cikin qada'in Allah akwai abin da ba za a so ba saboda Allah baya so kamar yadda a cikin abin da Allah ya halitta akwai wanda ake fushi da shi akwai wanda ake tsana akwai wanda ake la'anta akwai wanda ake sarki dukkan muna muna la'antar abu jihar ko ba ka ba hmm. abin cewa tabbaci da abi lahabin wa tab wa yake san abu haka? wa yake san fir'auna wa yake san namuru wa yake san iblis <laughs> an gani to haka ayyuka wa yuqalu thaniyan ne kawo eh, magana ta biyu shine wanda yake rarrabewa tsakanin eh, shi kaza da kuma abinda akai akai kaza insa yake nuna cewa idan aka duba cewa daga wajen Allah yake shi kenan za a iya cewa to an amince amma idan aka duba nisbarsa da wanda ya aikata a ce ba ya ce baki ba ya kawo fuska ta uku eh, shine cewa kaza'i yana da fuska guda biyu ta'alluquhu bir rabbi ta'ala wa nisbatuhu ilayhi um, wato um, ratayar abin nan da Allah subhanahu wa ta'ala dangana shi shi wa fa min hadha wajhu yurda bihi kulli kulli to daga wannan fuskar sai ya daidaita ga baki daya wajhu thani ta'alluquhu bil abdi wa nisbatuhu ilayhi ratayar ta da bawa da dangana shi gare shi fa min hadha wajhi yunqasamu ila ma yurda bihi wa ila ma la yurda bihi daga nan sai a duba abin da za a yi shi abin da ba za a yi shi ba misali za ka ce misalin wannan ya ce katlun nafsi masalan da ko itibara ne yanzu kisan kai kawai itibari guda biyu akwai itibari guda biyu akan kisan kai famin haifu qaddarahu Allah wa qaddahu wa katabahu wa sha'ahu waj'alahu ajilan lil ajalan lil maqtuli wa nihayatan li umrihi narda bihi in aka kashe maka dan uwa in ka duba ta fuskar cewa Allah ya kaddara Allah ne ya yi ƙaza'in wannan Allah ne ya rubuta Allah ne ya ga dama ya sanya ajalin wannan dan uwan naka ya zo ƙarshen rayuwarsa ta zo sai ka yadda da shi ko ka yadda cewa Allah ya kawo ajali wa min haythu sajada min al amma in ka kalli cewa kuma daga wajen wani ne wanda ya kashe shi wannan dan daban ko mugun ko azalimin da ya kashe shi babu dalili wa basharahu wa kasabahu wanda shi ne ya aikata wannan wani ya kawo kasabu wato in kuna karatun usuliti gina kuma bacci tsakanin harkar amal da kasab Allah ya ce wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna Allah shi ya ce kuke aikatawa amma kuma kuke aikata kuke kasu kai da ka aikata kai ne za ka ɗauki ladan ko zinuba za ka shi wani ne ya kashe wani ne ya ɗauki wuka Allah ne ya kawo ka amma wani ya ɗauki wuka ya dafa ko adda ya sara ko bindiga ya harba to kuma ya shigo da zaɓinsa shi ya zo ya yi wa asallaha bi fi'lihi kuma ya saɓa wa Allah da wannan aikin nasfiqahu wala narda bi haushi sim sim wannan aikin ba za mu yi da ba za mu yarda da kisan kai ba an gani har ma a kama wanda ya kisan kai a ce a kashe shi duk da cewa wannan dinnan da aka kashe kamar da laraba suke cewa lau sabarar katil lamatar maktu da wanda ya kisan nan ya yi haƙuri da wanda ya kashe nan da mutuwa zai da mutuwa zai duk abu in ka kashe mutum da kai haƙuri in ajalinsa ya zo kana zaune zai mutu ba sai ka kashe shi idan kuma ajin sa bai zo ba ba za ka iya ci haka duk wani abun duniya yake in kana so kai wa mutum abu in kai hakuri kana zaune sai Allah ya maka an gani? to um, amma tun da shi ya dai kisa kuma Allah ya hana kisa kaga ashe shi mai aikin aikata kisa ai yana cikin abin da ake cewa yana cikin amrun ikhtiyari shi ya zaba ya yi abin da Allah ya hana ya ɗauki rai ba tare da ah, dalili ba. To wannan ya ce shi ne wannan ƙarshen magana akan wannan sai ya wata magana mai daɗi a Wala kira da ifadata fi maude fa mawdi o innahu mazillatu aqdamil khalq ci to kada kuma ka ki kaga an tsawaita magana a wannan mawdu'in kaji kaji kaji kamar magana ta yi tsawo wannan wuri ne wanda ababen halitta da yawa bayan Allah da yawa sun zame wa ma na jamin muhafibihi illa ahlul basairi wal ma'rifati billahi wa sifaihi wa kuma babu wanda ke kukuta daga wato wa'annan hadarin wannan abu sai wa'anda suka yi sun san Allah subhanahu wa ta'ala suna da basira kuma suna tsayawa akan alawa so za mu saya mun kawo wannan magana ta bashi'a da mahabba kuma abin da yake gaban mun sha Allah za mu shiga waɗansu hukunce-hukunce na tuba waɗanda shekun sarar ƙayyabtar wanda na ganin suna da amfani a cikin wannan wata da zamu bi su a hankali hankali da kuma kashe-kashen rabarba na masu ubangiji suna ta'ala ya ba mu ladan azumi kuma Allah ya yafe mana ya gafarta mana kullum ana jin mace-mace yau Allah ya kiran jarman Kano lokacin Isa Hashim wanda yana cikin manya-manyan mutane a Kano dan majalisar sarki wato professor ne political science kuma sannan malami ne na addini malami ne na Hausa ya bauta wa Kano ya bauta wa ƙasa. kuma ƴaƴansa ba da ya haifa ya ilmantar da su suna nan suna bautawa kuma suna bautawa kasa Allah ya ci kansa Allah ya gafarta masa yana cikin mutane waɗanda eh, sai ka zo kusa da su zaka san irin baiwar da Allah ya masa ta ilimin zamani da ilimin addini eh, da mutunci da kishin al'umma da sanin tarihi eh, wato da shi Allah ya raya shi kuma yana da mun amfana da shi sosai zaman da muka yi shawara da kai cikin hakimai eh, da aka rasa jiya sarki rano shi ma ya rasu Allah ki kansa ya fata masa eh, sannan eh, a gasa magasa sarkin kiyawan kawar na a zamfara wata da za ku tuna sanda muka je convocation na gusau ya zo wajen ma gusau um, da ya ta masa da ya su musulmi a ga taziya da kuma duk mutane da muke samun labari ga yan uwa uh, da dama uh, mu da muke carasawa yanzu dai Kano na san kusan kowa uh, yana da ɗan uwa ko makwabci inda ake ta mace-macen nan babu daɗin ji kullum muka farka sai an gaya mana wani ciwa da yanci hmm. Allah ubangiji ya yi mana maganin wannan annoba Allah ya kare Allah ya ci kan wa'anda muka rasa Allah ya shahada su Allah ya samu gama lafiya shugabanni Allah ya ba su basira da za su fuskanci wannan abu eh, ta hanyar da ya kamata fuskance shi kuma ya ba su ikon aiwatar da eh, da suke amana da Allah ya musu a wannan lokaci abin da ke gaban mu gaba ɗaya kowa ya yi addu'a a musu addu'a kuma sannan duk abin da kowa zai iya na taimakawa ya taimaka eh, ya kanje yana da hanyar taimaka sadaci kuma ga masan Allah sallallahu alaihi wasallam karanta fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله